This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsi akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. mazauna jamhuriyar Nijar suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da arol fm da kuma niyya A kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed Sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin sashin Hausa daidai wannan lokaci. Small portions of milk to drink, uh, they used to put frog inside. A small frog over there could prevent Madara daidai na sha suna saka kwaɗo ciki, saka ɗan ƙaramin kwaɗo sai ya hana madarar lalacewa. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake wato rike masu lalurin taɓin hankali a ƙasar Ghana. Daga Ghana kuma Baba Yakub Makeri zai gabatar da sharhin da wasu jaridun ƙasar suka yi a makon nan. Muna tafi da filin ra'ayi daga bakin mai shi to amma hali yanzu sai ku gyara zama domin ku ci cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dukkan ma'aikatanta waɗanda ayyukansu ba masu matuƙar muhimmanci ba ne daga Jamhuriyar Afirka ta tsakiya mai fama da yaƙi. a jiya laraba aka kwashe ma'aikata da iyalansu mai tan daga kasar duk da alamun da 'yan tawaye suka nuna cewar ba za su kai farmaki kan bangi babban birnin kasar ba wani kakakin 'yan tawaye kanar narkoyo ya faɗa wa murya amurka cewa mayakansu ba za su kai farmaki kan babban birnin ƙasar ba madadin sojojin gwamnatin ba su kai musu farmaki ko kuma suka doshi inda suke ba kakakin ya ce 'yan tawaye suna da shirin rike wuraren da suka kama su kuma jira a fara tattaunawar neman sulhu da gwamnati to amma ya ce idan sojojin gwamnatin suka yi ƙoƙarin kai musu harin ba zata ba za su naɗa hannu su zauna haka kawai ba gamayar 'yan tawayen da ake kira saleka ta kwace garuruwa kimanin goma tun lokacin da ta kaddamar da farmaki kimanin makonni biyu da suka shige a yanzu haka kilomita 300 kawai ya raba mayakan 'yan tawayen da bange babban birnin kasar a jiya laraba 'yan zanga-zanga sun yi maci zuwa ofisoshin jakadancin faransa da amurka bange domin su nuna rashin jin daɗin farmakin da 'yan tawayen suke kaiwa 'yan zanga-zangar sun jefa duwatsu suka kuma yaga tutar ƙasar faransa a kasar 'yan zanga-zangar suna neman faransa wadda ta yi ma ƙasar mulkin mallaka da ta ɗau matakan jan burki ma waɗannan 'yan tawaye to amma an ce wasu daga cikinsu suna zargin faransa da cewar tana tallafawa ƙungiyoyin kakakin 'yan tawayen ya faɗa wa murya amurka hirar da aka yi da shi cewar ƙungiyoyinsu dai ba sa samun goyon bayan faransa ko kuma wata ƙasa makwabciyarsu. Afirka ta Kudu ta ce an sallami tsohon shugaba Nelson Mandela daga asibiti kwanaki goma sha takwas bayan da a kwantar da shi domin jinya. Wata gajeruwar sanarwa daga ofishin shugaban Afirka ta Kudu ta ce jiya Laraba da maraice aka sallami Mandela daga asibiti. Ta ce za a ci gaba da yi masa jinya a gidansa da ke Hotun a bayan garin Johannesburg har sai ya warke baki ɗaya. A ranar takwas ga watan nan na Disamba aka kwantar da Mr. Mandela mai shekaru 94 da haihuwa a wani asibitin birnin Pretoria. Afirka ta kudu ta ce an yi tsohon jagoran yaƙi da aƙidar wariyar launin fata jinyar wata cutar da ta kama huhunsa sannan aka yi masa tiyata aka cire masa duwatsu daga matsarmama. To a nan Amurka kuma an ɗage tsohon shugaban Amurkan wato George H. W. Bush wato Bush babba zuwa wani ɗakin kwanta da masu fama da ciwo sosai a wani asibiti da ke birnin Houston a jihar Texas. A watan da ya shige aka kwantar da shugaban a wani asibiti yana fama da wata cutar numfashi da ke kama huhu. kakakinsa ya ce a ranar lahadi aka mai da mr bush zuwa ɗakin masu fama da tsananin ciwo bayan da aka yi ta samun koma baya a murmurewarsa ciki har da wani zazzabin da ya ki sauka duk da magungunan da likitocin suke bashi kakakin ya ce likitoci sun bayyana kwarin gwiwa kan zai iya murmurewa mai ɗakin tsohon shugaban wato barbara tare da wani ɗansa da kuma jika sun shafa ranar kirsimeti suna tare da shi a asibitin Mr. Bush babba shine shugaban Amurka na 41 kuma ya zama shugaba na wa'adi guda daga 1989 zuwa 1993 a bayan da ya shekaru takwas yana rike da mukamin mataimakin shugaban ƙasa na Ronald Reagan. Ya jagoranci kawancin sojojin ƙasashen duniya da suka fatattaki sojojin ƙasar Iraki daga Kuwait a shekarar 1991 shine mahaifin shugaban Amurka na 43 wato George W. Bush ko kuma Bush karami. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc shugaba Muhammad Morsi na Misra ya yi kira ga ƙungiyoyin hamayya da su haɗu da shi domin tattaunawa kan makomar ƙasar a bayan da ya rattaba hannu kan kundin tsarin mulki da ƙungiyoyi suke adawa da shi ya zamo dokar ƙasa. a cikin jawabinsa da aka nuna ta talabijin jiya laraba da maraice shugaba Morsi ya ce tilas ne gwamnati da 'yan hamayya su haɗa kai domin misra ta samu sukunin warware abin da ya kira gagarumar matsalar tattalin arziki da take fuskanta a wani matakin nuna sassauci ga 'yan hamayar shugaba Morsi ya ce ya ɗauki alhakin kurakuran da gwamnatinsa da aka kafa watanni shida da suka shige ta tafka wajen kokarin gaggauta shimfiɗa mulkin demokradiyya. ƙungiyoyin 'yan sassauci suna sukar shugaban mai aƙidar islama saboda baima kansa ƙarin iko domin tabbatar da cewa majalisar rubuta sabon tsarin mulki da masu aƙidar islama suka kanenaye za ta iya rubuta daftarin kundin tare da gabatar da shi domin jama'ar ƙasa su jefa ƙuri'ar amincewa ko ƙin amincewa ba tare da an ƙalubalanci shi a kotu ba. a ranar talata hukumar zaɓe ta misra ta bayyana sakamakon ƙuri'ar raba gardama inda ta tabbatar da cewa kashi 64 cikin 100 na misra wanda suka yi zaɓe sun amince da kundin sa'o'i kaɗan a bayan nan shugaba muhammad morsi ya rattaba hannu kan kundin da ta zamo dokar ƙasa labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla watakil wata daɗaɗɗiyar hikimar Rasha ita za ta kasance mabuɗin gano sabbin magunguna kan cututtuka da suke addabar bil'adama. adama. a yanzu da ake fama da ƙwayoyin cututtuka waɗanda ba sa jin magani a faɗin duniya waɗansu irin kwaɗi da mutanen ƙasar rasha suke amfani da su wajen adana madara zai watakila samar da hanyoyin yaƙi da ƙwayoyin cututtukan kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da steve baragona ya haɗa mana Albert Lebedev masani ne na magunguna da yadda ake haɗa su a jami'ar jihar Moscow. Ya tashi a sassan alƙaryun Rasha inda yawancin mutane suke kiwon shanunsu. Kamin a ƙirƙiro firji akwai ƙalubale wajen adana madara, saboda haka ake amfani da kwaɗi. Small portions of milk to drink, uh, they used to put frog inside. A small frog over there could prevent uh, Madara daidai na sha suna saka kwaɗo ciki, saka ɗan ƙaramin kwaɗo sai ya hana madarar lalacewa. Da farko idan mutum ya ji haka sai ya zaci hauka ne, amma ba haka yake ba, domin ƙarin bayani waiwaya ba shekaru ashirin da suka wuce lokacin da masana suka gano wani amfani da ake samu daga kwaɗi da jinsinsu. Ƙwan kwaɗi masu siffar ƙaho daga nahiyar Afirka suna da farin jini ga ƙwararru waɗanda suke bincike kan yadda halittun cikin jikin ɗan adam suke aiki. A can wajajen ƙarshen shekarun 1980, Michael Zaslov yana fiɗar kwaɗi domin fidda ƙwansu saboda bincike. sai ya lura cewa idan ya ɗinke kwaɗin ya maida su kaskun da ake kiwon su ciki ba tare da ba su kowane irin maganin kariya daga kamuwa daga cututtuka ba saboda tiyatar da a yi musu sai ka ga sun murmure. The frogs healed after surgery without exhibiting any signs of infection or inflammation. Sai kwaɗin su warke bayan fiɗa da aka yi musu ba tare da sun nuna wata alamar kamuwa da wata cuta ko kumburi ba. Zaslov da abokanan aikinsa sun gano cewa dalilin da ya sa haka saboda a fatar kwaɗin masu siffar ƙaho daga Afirka suna fidda wani sinadari na musamman da ke wannan aiki na kariya. Daga nan kuma suka ƙara gano cewa wasu jinsunan kwaɗin su ma suna fidda sinadaran hana kamuwa da wasu cututtuka iri daban-daban. And what is amazing no two frogs have the same cocktail. They're all different and all beautifully tuned Uh, kuma ga su kwaɗi fidda waɗannan sinadaran kan fatunsu lamari ne da rayuwarsu ta dogara kai, domin ta fata suke numfashi da kuma shan ruwa, kuma galibin lokaci suna cikin ruwa da ke tattare da ƙwayoyin cuta. Adban Lebedev na jami'ar jihar Moscow ya ce da ƙarin nazari da masana kimiyya suke yi sai suka ƙara gano cewa akwai sinadarai iri daban-daban a fatar jikin wasu halittun ruwa musamman kwaɗi. antifungal, antiviral, antibacterial, antitumor, neuropeptides, uh, analgesic. Suna iya kasancewa sinadaran ko maganin hana kamuwa da ruwan ƙafa ko kushakushi ko makero, hana kamuwa da mura ko zazzaɓi da sankara ko wasu irin kumburi. ko magungunan hana kamuwa da cututtuka misali masu illa ga ƙwaƙwalwa da kuma na rage jin raɗaɗin ciwo da dai sauransu. Wasu sinadarai ne suke irin waɗannan aikace-aikacen da ake kira peptides a turance. We found something like 80 peptides, and each of them is responsible for something. So we don't know exactly now what Mun gano kamar sinadarai daban-daban kamar tamanin kuma kowane ɗaya yana maganin wani abu, kuma a halin yanzu ba mu ma san aikin kowane sinadari daga cikinsu ba ko da ba mu sani ba. amma masanan sun san wasu masu yawa cikinsu suna maganin ƙwayoyin cututtuka da suke mummunar illa ga fatar jiki da kuma masu hana ƙwayoyin cutar salmonella da ake kira da a turance waɗanda ke ɓata abinci. Wannan dalili shine fassarar abin da yasa ake saka kwaɗi cikin madara da yake hana madarar lalacewa. Kuma labdab ya ce sinadarai daga kwaɗin komai ƙanƙantar su suna aiki. Which is fantastic. This is the scale of activity of very potent antibiotic. Kuma babu abin da za mu ce kan haka sai ta tabarkalla. Wannan ne mizanin aikace-aikacen sinadarai masu hana kamuwa da ƙwayoyin cututtuka. Zai ɗauki shekaru kamun a sarrafa sinadaran nan su zame magunguna da likitoci zai ɗauki shekaru kamin a sarrafa sinadaran nan su zame magunguna da likitoci za su yi amfani da su a asibitoci idan har ma aka samu damar yin haka. Lebedev ya ce haɓaka magunguna da suka yi jinyar cututtukan ƙwaƙwalwa da ire-irensu daga waɗannan halittu suna da tsadan gaske, amma har an fara aiki kan waɗansu. Michael Zaslov, wadda ya zai kai tare da jami'ar Georgetown da ke nan kusa da birnin Washington DC, yana aiki wajen haɗa maganin jinyar cutar da take kama ƙafa sakamakon ciwon sukari, da aka samo sinadaran daga kwaɗin Afirka masu alamar ƙaho. An wallafa binciken da aka yi kan kwaɗi da suke ƙasar Rasha cikin mujallar nazarin yadda ƙwayoyin halittar cikin jikin ɗan Adam suke aiki da ake kira Proteome Research a Turance. gwagwarmaya ba rikon makami in tsallake to an jima kaɗan namu kawo ka rahoto na musamman yadda wato kan yadda ake rike masu taɓin hankali a ƙasar ghana to amma har yanzu sai ku ci gaba da sauraron wannan waka ta mu da sirri a gaida siru kasima hali yanzu kuma ga rahoto na musamman kan matsalar da masu taɓin hankali suke fuskanta a ghana Cibiyar kare haƙƙin 'yan Adam watan Human Rights Watch ko HRW a takaice sun ce dubin dubatan mutane masu matsalar taɓin hankali a Ghana ana tilasta musu zama gidajen da suke da cikowa a muhalli mara tsafta bayan haka wasu lokuta akan ɗaure su a kuma hana su abinci. Ƙungiyar HRW ta ce ya kamata gwamnatin Ghana ta yi wani abu don yaƙi da irin wannan wulaƙancin. Wakiliyar murya Amurka Ann Luke ta rubuta wannan rahoto na musamman kan wannan lamarin wanda ni Maryam Dauda na fassara kuma zan karanto a yanzu. Cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta HRW ta ce dubin dubatan mutane masu matsalar taɓin hankali a Ghana ana barin su a wulaƙantaccen yanayi mara daraja ba tare da son ransu ba. Ƙungiyar ta ce binciken likitoci ya nuna marasa lafiya suna fama da cuce-cuce iri-iri da suka hada da motsuwar hankali da cutar yau lafiya gobe ciwo da rashin jin daɗin duniya da kuma matsalolin da ke tattare da shan miyagun ƙwayoyi da ciwon farfadiya. Jami'in binciken ƙungiyar HRW, medicine Guba, ya ce da zarar an kai mara lafiya gidajen da ake kula da su ba su da wata mafita illa sai yadda aka yi da su. Um, ya ce a yawancin lokuta yan uwansu ke kawo su su ajiye su kuma ba za su ƙara dawowa ba abin da ke faruwa shine gidajen na ajiye su ne kawai ba kuma za su bar su su tafi ba ko da suna so su tafi. Cibiyar HRW ta ce ta ziyarci asibitocin mahaukata guda uku na Ghana waɗanda suke ƙarƙashin gwamnati inda ake kulawa da marasa lafiya dubu ɗaya a cinkushashen muhalli mara tsabta kuma. Cibiyar ta ƙara da cewa Akan killace marasa lafiyar ana wulakanta su ta hanyoyi daban-daban da suka hada da baƙaƙen maganganu da gana musu azaba ta hanyar amfani da lantarki wata sa'in ba tare da allura kashe zafi ba. Cibiyar HRW ta ce gwamnatin Ghana ta ɗauki matakai don inganta kula da masu matsalar taɓin hankali wanda ya hada da ɗaukar kwararan matakai wajen magance matsalolin cunkoso da kuma yin dokoki. dokar kula da masu taɓin hankali ta shekara 2012 wadda ta fara aiki a watan yunin da ya wuce ta bai wa marasa lafiyar damar su kalubanci tsarewar tilas da ake yi masu a waɗannan gidaje na mahaukata duk da haka cibiyar ta hrw ta ce har yanzu dokar ta bar kofa da likitocin za su iya tilasta tsare mutane a irin waɗannan gidajen kulawa da mahaukata da kuma shata sharaɗin sakin su ba tare da tsarin doka ba. So that means still with the law they still be within those institutions Ya ce, Wannan yana nufin kenan duk da kasancewar doka za su zauna a cikin waɗannan gidaje bayan haka ikon sakin su ko su zai kasance a hannun asibitocin ko kuma masu kula da gidajen. In haka ne, canjin da aka samu kaɗan ne kenan. Cibiyar ta HRW ta kuma kula da cewa matsanancin wulakanci da aka fi yi ana yin shi ne a gidajen warkarwa wanda ya shafi iskokai ko ruhi waɗanda ke ƙarƙashin coci-cocin 'yan Pentecostal. Senguba ya ce waɗannan gidajen addu'o'i na ƙarƙashin masu kiran kansu da annabi ba ƙwararru ba wajen kula da masu taɓin kai. Waɗannan gidajen na aiki ne ba a ƙarƙashin ikon gwamnati ba. They are established for spiritual purposes, but then people with mental disabilities are taken there for kind of spiritual healing. Ya ce an yi su ne musamman don abin da ya shafi ruhi, amma sai a kai mutane masu batan kai don warkarwa. A ta bakin cibiyar HRW, irin wannan warkarwa kan ɗauki makonni, ana sa mutanen su yi azumin tilas, wata sa'in ba tare da shan ruwa ba, da shan magungunan gargajiya masu illa. HRW ta ziyarci gidajen addu'a guda takwas inda suka samu marasa lafiya an ɗaure su da sarƙa ko an ɗaɗɗaure su jikin bishiyoyi ko a ƙasa a buɗaɗɗen wuri. Once someone is brought by their family, they camp immediately assign them a particular tree and Ya ce da zarar 'yan uwan wani sun kawo shi sai shugaban gidan ya samo masa bishiya ta musamman da sarƙoƙi da za a ɗaure shi. Haka za ya zauna a wannan bishiya a ɗaure har sai shugaban ya ce ya warke. To, menene mafita? Senguba na kungiyar HRW ya ce ayyukan goyon baya na gwamnati su ne kaɗai za su iya taimakawa matuƙa a wannan hali. Because basically most of them go to the prayer camp simply because Ya ce saboda yawancinsu sukan je gidajen addu'a ne kawai don babu hanyar samun zuwa asibiti ko taimako na ƙwararru da za su iya samu don lokacin da ciwon su ya tashi. Asibitocin gwamnati guda uku ne kawai waɗanda ke cikin babban birnin Accra. Wannan kuma na nufin mutane da ba su kusa da wannan wuri ba za su iya zuwa samun wannan taimako ba. Wannan kuma ya kara ma asibitoci nauyi. don kuwa hakika a cike suke. TBHRW na kiyastin cewa a Ghana akwai mutane miliyan biyu da dubu dari uku da ke fama da motsuwar hankali waɗanda suka hada da mutane dubu dari shida da hamsin da taɓuwar hankalinsu ta kai matsanancin hali. To har yanzu muna gana ga baba ya kuma makere da shirhin da wasu jaridun ƙasar suka yi cikin wannan mako. zan fara shirin jaridun gane ne da wani abin ban tausayi wanda ya samu al'umman Gana. wanda jaridar Daily Graphic ta rawaito cewar ministan jihar Volta Henry Ford Camel ya mutu. Jaridar ta kara da cewa a yayin da duniya take bikin Kirsimeti a ranar 25 ga wannan watan Kirsimeti wannan minista ya bar duniya. Jaridar ta kara da cewa shi wannan minista shine wakilin majalisar dokoki na mazabar Boem da ke jihar Volta tun shekarar 2005 har cikin wannan lokaci sai dai an sake zaben shi wannan dan talaki da ya koma ga Allah a zaben da aka yi ranar bakwai ga wannan watan Disamba a kwana-kwanan nan. Har yau dai a jaridar Daily Graphic, jaridar Daily Graphic ta rawaito hurici da kwamishin zaɓe ta yi inda take musunta zargi da ake mata cewa na'urar da aka kada ƙuri'a da shi yanzu an sake shirya su ta yadda ba zai taimaka wa shaida da jam'iyyar NPP 'yar hamayya take kokarin kaiwa ga kotu ba. Jaridar ta kara da cewar a cewar jami'in hulɗa da jama'a na kwamishin zaɓen Mr. Christian Owusu Pari yake cewa ko kaɗan ba inda kwamishin nasu ta bada umarnin yin hakan kuma mashinan dai suna nan ajiye kuma idan an koma ciki za a ga adadin mutane da suka kada kurku ba kamar yadda ake faɗi ba sai kuma jaridar da chronicle wanda ta rawaito cewar uwar gidan tsohon shugaba jijin rollins na kunedo ajman rollins ta soki wannan zaɓe da aka inda take cewa wani damfara ne kawai aka yi wa al'umman Gana. jaridar da chronicle ta kara da cewar a cewar uwar gidan tsohon shugaba rollins na kunedo ajman rollins ta ce ko shakka babu babban jam'iyyar hamayya tana da hurumi ta ce an damfare ta a wannan zaɓe da aka yi kuma ko shakka babu wannan abu akwai ƙarshen gaskiya inda uwar gidan tsohon shugaban rollins take kwatanta wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne na 419 sai kuma jaridar da delegate inda jaridar ta rawaito jawabi da ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP na na Ado Dankwa Akufo Ado yi cewa zai gabatar da ƙararsa babban kotun koli a cikin wannan lokaci jaridar ta ƙara da cewa shi wannan ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya yana kokarin shigar da karansa ne akan rashin amincewa da sakamakon zaɓe wanda kwamishin zaɓe ta bayar a zaɓen da aka gama kwana-kwanan nan da na akufa ado ya bayyana da haka ne a wata wasiƙa wanda ya mika wa babban kotun koli ta ƙasar nan kan cewar bai yadda da irin abubuwan da aka tafka a cikin zaɓe ba don haka yana buƙatar kotun da ta shiga tsakani ta san yadda za ta gyara wannan lamari idan kuma muka leka jaridar da ta times jaridar ta rawaito barka da ƙungiyar malumman ƙasar nan suka mika wa shugaban ƙasa john rahman mahamman da aka sake sake zabensa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, ƙungiyar na malumma dai sun nuna cewa suna hasashen wannan gwamnati nasa za ta inganta rayuwarsu a cikin wannan lokaci kungiyar ta malumma dai ta nuna cewa ta ji daɗin yadda babban jam'iyyar hamayya ta ƙasar nan ta ɗau shawarar zuwa kotu ta yadda za a yi a duba mata matsalolinta dangane da zaɓe amma ba ta ɗauki doka a hannunta ba da wannan muka kawo ƙarshen sharhin mu na ghana baba ya ko makili sashen hausa na murya america accra ghana To a gaida Baba ko Makeri kuma muna sallama da gana a halin yanzu. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna karfe biyu da minti kusan ashirin da biyar na dare ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amurka. Sunana Ali Filis ko bakaniken mota more, sub nigeria. yana son muryar amurka ku isar da wannan sakon nawa zuwa ga babban gwamnan bankin najeriya wato shine sanusi lami da sanusi don allah wa'annan kuɗi naira hamsin naira ishirin naira goma naira biyar don allah canza su a shi su na takardar kwarai ba kamar na daga ba sun cika karewa da yawa kuma ana ta gudun su ko banki an ka baka yan ba sabbi na ba zai kadi ba ɗaya saboda haka don allah a canza waɗannan kuɗi a kamuna irin na takardar nan waɗanda wa'anda adda laushi na gode suna na alifilis ko bakaniken mori bakanikin mota muri ta najeriya sai an jima assalamu alaikum sashen hausa mai magana ibrahim jalo na iya ta angon alima daga maiduguri a muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana zaman lafiya kusan kashi 90 cikin ɗari sakamakon abin da yake faruwa a baya to amma akwai wata sabuwa don ba a nan gina ke sakar ba ina so in sanarwa gwamnati musamman ta jiha borno da dan allah ta sa ido wa jami'an tsaro musamman waɗanda suka kafa shingaye kan mu na shiga cikin garin maiduguri daga arewaci zuwa gabaci ta yadda suke musguna wa 'yan kasuwa suna karɓar maƙudan kuɗi a hannunsu sannan ina so in sanarwa mutane da kuma ita gwamnati ku duba tsakanin babban kurar na cikin jihar borno abin da ya kawo mafitar gari akwai shingayen jami'an tsaro da ya kai kusan kashi goma sha ko ashirin kowace mota in ta ɗauko kaya ko da wani iri ne kuma ko da ƙaramar mota ce sai ta ba da kuɗi naira ɗari biyu gaskiya wannan wata hanya ce jami'an tsaro suka sake kwakulowa don su ƙara nemo abin da zai ƙara ta da hankalin musamman talakawa su kuma ƙirƙiro wani abin da zai kosin ɗin matsala a cikin maiduguri to don allah mai girma gwamnan mu ya ubangiji allah ya sa ka sa ido da kuma ka nemi manyan jami'an tsaron nan ta yadda mun san manyan su san abin da ke faruwa ba da su sa ido gaskiya za su karya mana yan kasuwa ta wannan hanya a ce duk abin da ka dauka ko da na dubu goma ne kafin kamar gari sai ka kashe kuɗi sama da dubu biyar ina riba ne za ka samu dan Allah dan Allah musamman hanyar baga motar dakon kaya ta ɗauko kaya a ce sai ta ba da dubu arba'in ko ƙasa da haka gaskiyar magana akwai zalunci a kuma jami'an tsaro da suke yi kuma wallahi tallahi a nan dan Allah gwamnati sa ido Allah ya sa Allah subhanahu wataala ya bada sa'a ya sa a hana wannan bayan Allah cutan ɗan kasuwar mu na jabula. Assalamu alaikum suna na mutar TBO ko Bakora New Layout Katsina. ina kira ga shugaban kasan na kasa duk kwanje da Allah dan annabi ya tausaya mu al'ummar jihar Katsina. Ana tsada shinkafar da ba a taɓa yi ba a jihar Katsina da taliya sakamakon rihe bodar da aka yi wadda rabon da a irinta tun da muka samu incin kai 1960 ba a taɓa irin rihe boda irin wannan lokacin ba wanda hatta kayan wanki in mutum ya zo da su sai an shi su idan Allah da annabi ya duba ya gani. To madalla gurguje ga takaitattun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dukkan ma'aikatanta waɗanda ayyukansu ba masu matuƙar muhimmanci ba daga Jamhuriyar Afirka ta tsakiya inda ake fama da wani sabon tawaye. Jiya Laraba ka kwashe waɗannan ma'aikata da iyalansu su mai tan daga ƙasar. To madalla a gaishe ka, masu haro da haka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na jimmai Ali. Kamun na madadin Ibrahim Alfa Amir wadda muka gabatar da shirin tare da Cuba Hero da ne da kula da dakin gabatar da shirye mu da ma injiniya Nazimi Zuri wacce ta rika masa a nan ne sahaba yawan Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.